a zama na bakwai a cikin zaman karatun al'arba'in annawawiyya idan ba a mance ba a zama na shida da ya gabata muna faɗar fawa'id hadisiyya daga alhadisu asani hadisu jibril muka ce fa'ida ta uku mala'iku na Allah ta'ala suna iya caccanja kamanni domin kaga yadda mala'ika jibril ya zo a nan wani zubin kuma yana zuwa da kamanni na dihya ibn amir alkalbi kyakkyawan sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin al'amfar kamar yadda kuma manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a wasu yanayi kama bambanta to mala'iku Allah jalla ala ya iya ba su damar su canja kamanni su koma irin kamannin dan adam wanda kuma a cikin alqur'ani mai girma zaka iya samun wannan idan ka koma aya ta 16 da ta 17 ta cikin suratu maryam alaiha salam zaka ga ai Allah sai ya ce da ya ce wazkur fil kitabi maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana sai ce fatamassala laha basharan sawiyya. muka tura mata daga mu shine mala'ika jibril sai mata kamanceceniya da cikakken mutum mana shi yasa yana shiga ta sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsarin Allah mai rahma daga sharrin ka koda kai mai tsoron Allah ne shi kuma yace inna ma ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiya dan haka al-maqsud anan ruh da aka ambata ana nufin mala'ika jibrilu alaihi salam kamar yadda Allah jalla wa ala ya bamu labarin mala'iku sun zo wa annabi Ibrahim ame a yanayi na mutane kuma bai san su ba don haka shi yasa yace qala salamun qaumun munkarun bai san su ba har sai da suka me suka bashi labari wanda kuma kamar yadda muka sani mala'iku sun zo wa annabi lutu alaihi salatu wassalam a yanayi na matasa kyawawa don haka dai dalilai da dama na shari'a suna tabbatar da cewa mala'iku suna iya caccanja kamanni su kwaikwayi kamannin ɗan adam fa'ida ta hudu cikin wannan hadisi ‘yan uwa hadisin yana tabbatar da makaruhi ne gine-gine waɗanda ba ka da buƙatar suka dinga yin su mana ba sai sun yawaita ba ko da a cikin gidanka ne make can rushe can kai ta asara kuɗi wai kai ɗan kwalliya alhalin wannan bige-bigen da make-make da za ka yi wato <clears throat> kuɗi ne mai yawa ya isa ka taimaka wani mabukaci ya isa ka sadar da zumuncinka shari'a ba ta son wannan domin barbun ne mina tabbis wani wani nau'i ne na almubazzaranci kuma an hana mu almubazzaranci da haka kaga a cikin wannan hadisin an ambaci a tatawulu fil bunyan amma a wani mawdu'i na zanni na zargi Dan haka wanda ya fada cikin Tafawul fil bunyan ba tare da bukata ba da yi wa a gini ado adan da babu gaira ba tabar to duka wannan yana cikin barna da dukiya amma in ta kama a dogon gini kuma bukata ta bukaci a yi dogon gini babu laifi wannan baya fada cikin abin zargi duk da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a'a wannan hadisin kwato baya nufin zargi akan wannan kawai dai ghayatu ma fil amr yana ba da labari ne a kan cewa alama ce daga cikin alamomin kusantowa alkiyama to amma a gaskiyar zance in ka kalli wasu makasid na shari'a manufofi na shari'a na hana a yi barna da ta'adi da sauransu to za ka iya faɗar wannan eh shi ya sa ma ya zo a cikin aljami'u sahih wani hadisi mai ban mamaki hadisi mai lamba 4442 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu nafaqatin yunfiquha al-'abdu yujaru fiha illa al-bunyan duk wata ciyarwa ta dukiya da bawa zai to ana bawa bawa lada ana bashi wato daraja in banda irin ciyar in banda dukiyarsa da zai ciyar a cikin gini to kuma za mu ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato bai so wa al'ummarsa ta fada cikin irin wannan ba na almubazzaranci da bata dukiya to amma a yayin da saboda annabtarsa gaskiya ce za mu ga al'ummarsa tana cikin wannan hali dumu-dumu ginin ma da ake na gani na faɗa ne na isa ake yi sai ka ga mutum ya zo ya make katangar gidansa ko falon gidansa ba abin da ya ce kawai ba haka nake so in gani ba na je gidan wana na ga na wana ya fi nawa kyau yanzu yayin da ake kaza don haka nima bari a mammake a a yi irin wannan to duk wannan yan uwa masu albarka mu yi kokari mu ga mun nesanta kanmu daga fadawa da irin wannan fa'ida ta biyar daga cikin fa'idojin wannan hadisin wannan hadisin yana koya mana mu kyautata suturan mu mazan mu da matan mu yaran mu da manyan mu ba dole bane sai ka sa sutura mai tsada yan uwa masu albarka amma ka saka sutura mai kyau a goge ta a yi mata touch ki saka tamfa mai kyau yar uwa mai albarka ki goge kayanki ki zamto cewa duk yanayin da kike ciki yanayi ne na banƙayi musamman ma a gidan aure a gidan miji ko da ba mai aure bace ta zamto tana yin kwalliya to haka ake so mumini ya zamto domin inna Allah jamilun yuhibbul jamal ka duba ka ga yadda sayyidina Umar yake siffanta tufafin mala'ika Jibril shadidu bayadhi siyah ya sanya fararen tufafi sannan kuma ba kawai sanya kaya masu kyau ba don wasu suna sa kaya mai kyau kuma kaga suna yin tsaka tsami ya kamata ya zanto cewa ana kula da wankan nan e maza su kula da wanka mata su kula da wanka yara ƙanana manya duka su kula da wanka su kyautata jikinsu ya zanto cewa akwai tsafta musamman ma kuma idan ya kasance cewa za a shiga wurin malamai ko kuma malami zai fito ya ba da ilimi ko malami a falansa ko a maktabarsa ko a gidansa ko a masallaci to lallai ya kamata a ce ana yin kyakkyawar shiga ba sai za a je fada ba ko za a je government house ko za a je villa ko za a je whatever ya kamata a ce ana kyautata sutura kuma a ɗauki wannan ibada domin Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyawu fa'ida ta shida hadisin yana koya mana ladabtuwa da kyakkyawan zama na ladabi a halka ta ilimi yayin da ka zo gaban malami za ka yi tasmi'in alƙur'ani ko za ka ji hadisi ko za ka ji fiƙihu ko tafsiri ko za ka koyi harshen larabci ko za ka koyi halal da haram to ya kamata a ce ka yi zama na mutunci na darajtawa tare da cewa turawan yamma sun yi ƙoƙarin su canja mana yanayin sun mai da malamin shi ne a tsaye ɗaliban su ne a zaune to amma a wannan yanayin ma ai akwai abin da mu ya wakana ya gudana akan cewa shi ne ladabi to yi ƙoƙari ka ga akwai nau'i na mutuntawa ga malamin da kake ɗaukan karatu a wurinsa. ‘Yan uwa masu albarka fa'ida ta bakwai hadisu za mu ga yana tabbatar mana da cewa sanin gaibu sai Allah duk abin da yake sunansa gaibu al-mutlaq al al mutlaq gaibun da ba wanda ya san shi sai Allah jalla wa'ala to Allah jalla wa'ala shi kadai yake wanta da sanin wanda zamu ga nassoshi masu tarin yawa a cikin alƙur'ani da sunna suna tabbatar da wannan misali a cikin alƙur'ani mai girma ka duba suratul an'am aya ta 50 ka duba suratul an'am aya ta 59 ka duba suratul a'raf aya ta 188 aya ta 50 ta an'am tana cewa qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay الشاهد wala ولا أعلم الغيبة ban san ghaibu ba al-ghaibul mutlaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk abin da Allah ya boye masa bai sanar da shi ba shi da wata hanya da zai san shi kamar yadda kuma aya ta 59 ta dai surar yace wa indahu mafatihul ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu mabudan ghaibu baki daya a hannunsa suke jalla wa ala ba wanda ya isa ya tarayya da shi wurin sanin sanin shi kadai yake banta da sanin kamar yadda kuma Allah jalla wa'ala yake cewa qul la amliku li nafsi naf'an wala barra illa ma sha'a Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayr wama mastani as-su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ash-shahid inda yace walau kuntu a'lamu ghaiba da a ce na san al mutlaq lastakthartu min al-khayr da na yawaita al fiye da yad da Allah ya bani wama mastani as-su' da kuma na kaucewa cuta don haka waɗannan nassoshi duka suna tabbatar da ɓacin da awad da wasu rawafin suke yi da wasu daga cikin wasu tawa'if na musulmai da suke ganin cewa wato jagororinsu ko a immarsu sun san zaibu kamar yadda za mu ga rawafil da shi'a a littattafansu misali in ka ɗauki alkafi babban littafin su in ka duba shafi na 285 wanda kafi a wurin tamkar sahihul bukhari ne a wurin ahlus sunna wal jamaa mu ga abinda suke cewa annal a'immata alaihim salam ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin min. ya zo kuma a wani shafin daban suke cewa annal a'immata alaihim salam idza sha'u an ya'lamu alimu a shafi na 26 cikin kafi ya zo cewa annal a'immata ya'lamuna ilma ma kana wa ma kunu wa annahu la sa alaihim shay kaga wannan kamar sun sanya a imma din su sun zamto abokan tarayya da Allah wal iyadu billah Allah ne ya san me zai kasance ko da ba zai kasance ba din da a ce zai kasance ta yaya zai kasance to kazalika akwai waɗanda ba rawafid ba su ma tawa'if ne islamiyya kuma watakila ma ta hanyar babban kaso ka iya ce musu ahlus sunna ne sai dai watakila sun fada cikin wasu bida'a a nan da can su ma wasu su zaka ga ba da ilimi ba da atifa suna guluwi su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu tamanin shine kamar in suka raba annabi sallallahu alaihi wasallam da gaibu tamkassar rage mai daraja tamkassar rage mai matsayi babu shakka wannan jahilci ne gaibu kashi kashi ce akwai al-ghaibul muqayyad akwai al-ghaibul mutlaq akwai gaibun da take an togace ta yanzu idan na zo da abu yana aljihuna ni wannan a wuri na ba gaibu bane. amma wanda ba aljihunsa ba ne kuma bai ga sanda na saka ba bai san me na saka ba a sa, gaibu ne don haka kaga dan na san ga naira kaza ce aljihuna sai in ce ni ma na san gaibu ba zan ce na san gaibu ba da zarar kuma Allah jalla wa'ala ya yi fashin bakin abu ga wane ya isar da shi to wannan ba sunansa gaibu ba ba gaibu bane mutlaq sai dai a ce mai gaib ne muqayyad shi yasa Allah jalla wa ala yace alimul ghaibi Allah shine masanin duk abin da ya buya mutlaqan idan har ka ce akwai wanda ya tarayya da Allah wurin sanin ghaibu to ka sani fa ka rage wa Allah daraja domin a fadar wannan a ce Allah shi kadai ya san ghaibu din ayyabo ne wannan to idan ka ce a'a akwai wani ma ya tarayya da shi ya zama yabo kenan ga Allah babu shakka bai zama yabo ba ga Allah to shi yasa soyayya ba hauka bace ya kamata soyayya ta zamto tana tafiya da ka'ida ya kamata ta zamto tana tafiya bisa doron ilimi duk soyayyar da kake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baka kai Allah san ba Allah shi ya kai shi matsayin da ya kai shi shi ya kai shi darajar da ya kai shi kuma shi yake ci gaba da bashi daraja doriya akan darajarsa da ka tsaya a iya abin da Allah ya ce dangane da Allah dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka na kuma dangane da ragowar al'umma Allah ta'ala ya datar da mu ‘yan wa masu albarka za mu ga a ƙarshe manza Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya kira wannan tattaunawa da ta wakana tsakaninsa da Jibril ko kuma bi ibaratin ukhra kamar ka ce tambayoyin da <clears throat> mala'ika Jibrilu ya yi masa manza Allah sallallahu Alaihi sallam sai ya kira su da sunan cewa ai wannan tambayoyi ne akan addini ya zo ne sanar da ku addininku don haka kenan manza Allah sallallahu Alaihi sallam ya yi bayanin cewa wannan tambayoyi da suka fito daga bakin mala'ika Jibril da kuma amsoshin da suka fito daga baki mai tsarki na manzo sallallahu alaihi wasallam su ne tuwasu da ka'idojin addini wanda duk abin da kuma ba a tambaya ba a ciki to yana shiga ta ƙarƙashinsa. sa’on wannan abin na aƙida ne ko na ibada ne ko na ladabi da waninsu, da haka daga nan zai bayyana a gare ka cewa wannan hadisin babban hadisi ne yana da girma wanda sannan kuma al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi da ya zabi wannan hadisin ya zama ne hadisi na biyu bayan al-hadithu a'mali bin niyya al awwal babu shakka al-Imam nawawi ya duba wannan ne kaga daga niyya kuma sai aka kawo maka tushen addini din dan haka kenan kai ka ce duk ragowar hadisan da za su zo baya to suna shiga karkashin wannan hadisin wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da sharhin da yawa wannan hadisin a mujalladin da yake wuri na kusan ka ce wannan mujalladin ya kai wajen shafi ɗari uku sunansa sharhu hadisu jibril malamai kuma suna kiransa al'imanul kabir Dan yana da wani al ausab al'imanul sarir al'imanul sarir to hadisu jibril kawai ya ɗauka ya mai sharhi ba tare da ɓata lokaci ba ‘yan uwa muna da ragowar lokaci sai mu shiga alhadisu salis malam ya ce alhadisu salis عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان wannan hadisin shi ma <clears throat> al bukhari ya rawaito shi rahmatullahi alayhi malam yace hadisi na uku daga baban Abdurrahman shine Abdullahi ɗan Umar dan Khattab Allah ya ƙara musu yadda yace naji ma'aiki sallallahu alaihi sallam yana cewa an gina musulunci akan tuwasu guda biyar an gina a kan shaidawa babu wanda ya cancanta a ɗayan tashi da bauta sai Allah shi shi kaɗai sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne sannan kuma a tsaye da sallah da kuma ba da zakka da yin aikin hajji da kuma azumin watan Ramadan wannan shi ne fassarar Za yi bayani akan wannan hadisin bisa ga masail mas'ala ta farko wane ne abdullahi dan umar shi ne sahabin hadisun shi ne abdullahi dan umar dan khattab dan nufail al'adawi ashabul kutubi sita duka sun rawaito hadisansa ma'ana in ka bincika bukhari muslim abu dawud nasa'i tirmidhi ibnu maja da akwai hadisansa baje-baje al-imam zahabi a cikin siyaru a'lamin nubala da ya zo bayani akan tarihin sayyidina abdullahi dan umar sai yace al-imam al-qudwa shaykhul islam wato jagora ne abun koyi malamin addinin musulunci shehin musulunci abu abdurrahman al-qurashi al-adawi al-makki thumma al-madani yace ya musulunta yana dan karami sannan yayi hijira tare da babansa lokacin da ya yi hijira ga madina bai ma kai ga balaga ba ranar yakin uhud ya zo yana so ya je yaƙi aka mai da shi don haka yaƙinsa na farko da ya halarta shi ne yakin khandak ghazwatul ahzab kenan ko yana cikin waɗanda suka yi caffa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarƙashin shajara wanda annabi sallam ya ce babu ɗaya daga cikinsu da zai shiga wuta kamar yadda hadisin ya zo cikin sayi muslim la yarijun nara ahadun baya a tahta shajara sunan mahaifiyarsa zainab bintu mab'un aljumahi ya rawaito ilimi mai tarin yawa mai amfani an siffanta shi da cewa tsakatsakiya ne a cikin mazaje lokacin da ya fara furfura yana yi wa gemunsa ko gashinsa lalle lallan da yake karkata ga jajajaja ya rasu a garin makka abu ishaq as-sabi'i ɗaya daga cikin magabata yake cewa na ga sayyidina abdullahi dan umar launinsa ya fi karkata ga baki-baki ma'ana idan ka kawo farare ba shi da fari sosai sannan yana da yalwar jiki yana da jiki idan ya tashi ɗaura kwarjallansa baya wuce rabin ƙaurinsa na gan shi wallahi da wannan sifar da nake gaya maka yana ɗawafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa da dama da suke nuna falalarsa da darajarsa daga ciki annabi sallam ya ce lallai abdullah mutumin kirki ne lokacin da ‘yar uwarsa na hafsa ta ba annabi sallam labari ta ce wani ya yi mafarki wani bawan Allah ya mafarki Ga shi an tashi alkiyama an ɗauke shi za a kai shi wuta shi kuma yana ihu yana cewa a'udhu billahi minan nar sai annabi sallam ya dariya yace inna abdullahi rajulun salih ai lalle wannan bawan Allah da kike fada. Allah ya sanar da shi dan uwanta ne ce lalle wannan bawan Allah da kike fada mutumin kirki ne Ki ce masa ya ci gaba da qiyamul layl a wannan lafazin yace law kana yaqumu min al-layl ina ma da ya dinga qiyamul layl sayyidina jabir dan abdullahi al-ansari yana cewa babu wani a cikin sahabbai da duniya ta riske shi face sai da duniyan nan ta so ta girgiza shi yace amma banda Abdullahi dan Umar Nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta kasance tana yabansa wurin tsayuwa akan addini tana cewa ma ra'aitu ahadan alzama lil amri al-awwali min ibn Umar banga wanda har yanzu bai sauka daga koyarwa farko ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda ‘yan uwana masu albarka matsala ta biyu meye matsayin wannan hadisin wannan hadisin yana da matuƙar muhimmanci domin a cikinsa ne wannan hadisin manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayanin tuwasun da aka gina musulunci a kai kai ka ce wato wanda ya zo da wato ta'adun da aka ambata a cikin wannan hadisin to ya rabauta da musulunci wannan shine musulmi a hakikanin lamari wanda idan mutum ya rasa ɗaya daga cikin wannan ko ya inkari to ba shi ba musulunci idan ya wa ɗaya daga ciki ballantana kuma ya wa dukkaninsu to kai tsaye yana fita daga musulunci shi yasa al-Imam an-Nawawi da yazo sharhin wannan hadisin a cikin al-Minhaj sharh sahih Muslim yake cewa wannan hadisin tushe ne mai girma wurin sanin addini da kuma abin da addinin ya gino a kai domin ya tattare dukkanin rukunan addinin in ka duba juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da biyu za ka ga wannan bayani don haka ‘yan uwana masu albarka ya waje ba mu kiyaye wannan hadisin mu kula da shi mu mai da hankali wurin fahimtar sa mu haddace shi matsala ta uku mutum ba zai zama musulmi ba sai ya kula dukkanin kulawa ya tsaya tsayin daka da tuwatsun da musulunci ya gino a kai wanda wannan hadisin ya yi bayani wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta tuwatsun musulunci da kai ka ce gini ne da yake da durkoki da yake da tushe yake da foundation yake da hartashi domin ya zo da wani lafazin alhamsi da da'a'in an gina shi akan tuwasu guda biyar wato kai ka ce ginin ba zai tsaya ba sai akan wannan tuwasu kenan ragowar wajibai na musulunci suna cika shi ne kamar yadda gini ba harsashinsa ba ne kaɗai gini bayan an yi harsashi an yi dirkoki sai kuma a ɗora tubari a ɗora kuma bululluka a zo a yi fulasta a yi linta a yi wane ne a yi rufi to wa'annan ragowar suna cikawa ne amma ba su ne asalin wato addinin ba don haka za mu ga kenan a cikin wayannan guda biyar ɗin mafi mahimmanci su ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam ragowar kuma suna cikawa. Za mu ga a wannan hadisin manza Allah sallallahu Alaihi wasallam bai ambaci rukunin imani ba da kuma wajiban imani domin idan ka yi imani da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah ne to wannan kamar yana zuwa maka da dukkan ragowar abin da ya shafi aƙida, domin ita aƙidar ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da ita kamar yadda zamu ga wannan hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai ambaci jihadi ba tare da cewa farilla ne mai farilla ce mai girma wadda a cikinta ne izzar al'ummar musulmi take kuma wanda a cikin jihadi ne ake turmuza hancin kafirai da munafukai me yasa wasu daga cikin malamai suka ce domin shi jihadi fardu kifaya ne wasu suna daukewa wasu idza qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqin sannan ko ba a kowane yanayi bane jihadi yake tabbata wallahu ta'ala a'lam to ƴan uwa mu dauki wannan hadisin dalla dalla gaba ta farko an ambaci shahadati an la ilaha illallah shaidawa babu wanda ya cancanta a bautata mai da gaskiya sai Allah wannan yayi daidai da ɗaya riwayar lafazin da yace umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah kaga sai aka ce hatta yashhadu an la ilaha illa Allah ita shahadatu an la ilaha illa Allah ita ce shahadatu haqq kalmar da da ita ne ake shiga musulunci kuma da kafircewa abinda ta ƙunsa ne ake fita daga musulunci shi yasa Allah jalla wa ala yayi dan fara shiga aljanna da wannan kalmar kamar yadda kuma ya dan fara rashin yiwuwar shiga aljanna sanadiyar kafircewa wannan kalmar domin ya ce innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat wa kadhalika najzi المجرمين kuma ita wannan la illallah din ita ce wadda idan mutum ya faɗe ta duk zunubin da ya kafan ya faɗe ta to sun rushe kai in Allah ya so ya mai ta goma shi ma sai ya mai da su duk zama lada duk girman su me ma'anar shahadatu an ilaha illallah shahadatu an ilaha illallah tana nufin wato fuskantowa baki ɗaya ga Allah da ibada ta gaskiya da barranta daga bautar duk wani wanda ba Allah ba domin Allah shi ne abin bauta na gaskiya a faɗin duniyan nan koma bayansa na daga iyayen giji da ake bautata musu to wannan shirme ne shiriri ta ce ɓata lokaci ne ƙarya ce kamar yadda shaidawa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ne wannan kuma kana tabbatar mai da abin da Allah ya tabbatar masa ne na cewa shi ɗan saƙo ne daga Allah wanda ya waje ba a so shi ya waje ba a yi mai ɗa'a cikin abin da ya yi umarni da shi ya waje ba a gasgata shi a cikin abin da ya ba da labari a kansa kamar yadda kuma kada ka kuskura ka gabatar da maganar wani akan maganarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai gaba ta biyu da aka faɗa cikin tuwatsun musulunci tsayar da sallah ‘yan uwa masu albarka sallah ita ce alaƙa da take tsakanin bawa da ubangiji ya waje ba a yi sallah bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sa sallam yake fada a cikin buhari bukhari ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah tamkar kamar yadda kuka ga ina yin sallah dan haka wallahi duk wanda yayi sallah da hushu'i kamar yadda anisallam ya koyar da rankwafawa da tara hankali da cikakken tsoron Allah wallahi wannan ya rabauta haka Allah jalla wa'ala ya faɗa qad aflaha almu'minuna tabbas mu'minai sun rabauta kai ka ce an tambaye Allah su waye mu'minai sai ya ce allazina hum fi salatihim khashi'una sune masu khushu'i a cikin sallar su dan haka duk wanda ya rabauta duk wanda ya kiyaye sallah yayi ta kamar yadda aka ce yayi to ranar tashin alkiyama za ta zamto mai haske za ta zamto mai hujja za ta zamto mai rabauta da tsira kuma zai zamto cewa yana da wani alkawari a gaban Allah jalla wa'ala zai shigar da shi aljanna ‘yan uwa sallan nan da muke gani tana tarbiyyantar musulmi ta nesanta shi gabarin duk abin da Allah bai yarda da shi ba tana ƙara haɓaka asusun tsoron Allahnsa a cikin zuciya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana faɗa kamar da ya tabbata cikin mu'jam ah, na al'imamu tabarani kuma ya zo a cikin aljami'u a tsarir hadisi mai inganci mala albani ya inganta shi manzan sallam ya ce abu na farko da za a fara wa bawa hisabi a kai shi ne sallah ranar tashin alkiyama idan sallarsa ta iya sha komai nasa zai sha idan kuma sallah ta samu matsala to komai nasa ya samu matsala don haka a dunkule sai in ce sallolin farilla suna kankara zunubi lokaci yayi nan zamu dasa aya sai a wata haduwar insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh